kwamishinan 'yan sanda alhaji halliru gwandu har ila yau ya ce rundunar ta gano bindigogi iri daban-daban guda biyar da alburusai masu yawa da kuma motoci guda biyar iri daban-daban har ila yau rundunar ta gano wasu baburan hawa guda biyu da shanu guda 171 da ƙananan dabbobi irin dangogin tumaki da awaki guda uku sai tsabar kuɗi naira dubu ɗari da saba'in da shida da ɗari bakwai da saba'in ga karin bayani daga bakin kwamishinan 'yan sanda. mutane dai kamar yadda ni gaya ma su wa'anda ake irin kamawa kamawa dinnan wa'anda mun ka ceta mun ceci mutum kusa ga hamsin wanda ake sata mun ceci mutum kusa ga hamsin aikin kun dai gansu mutane ne wayanda suke suna da siffa ta fulani su kansu mun kama kusan arba'in da wani abu sama da ishirin da biyar suna gidan yari sama da ishirin da uku suna nan wuri wayanda ba su da aiki illa su ji su kama mutum su tambaye shi dan tallafi kamin su sake shi wanda yake bai kamata ba jihar bauchi na kewaye da wasu dazuzzuka waɗanda yake ana ganin kamar tamkar makuya ce ga irin waɗannan mutane dazuzzukan da kake faɗa yanzu haka muna da mutane ciki dare da rana akwai mutanenmu kuma dama mu aikin mu na ɗan sanda ba karewa yake ba kullum ne ana yi daga bisani na ji ta bakin masu satar shanu da kuma masu garkuwa da mutane daya bayan daya. sunana suleiman suleiman eh. daga yana kake daga nan ningi ningi a na aka kama ka a gura a gura aka kama ka a bakatunbe. bakatunbe daji ne wajen eh. menene ya faru har aka kama ka lalle shanu ne muka ɗauko shanu nawa ya 31 kuka dauka za ta mala ko ne masu satan mutanen nan garin ya ka samu kanka na kuma wani ne dai ni ya kira ni ka san shawari da abokantaka da yawa eh. wani zai iya ja ra'ayinka ya ce ku yi eh, ya ce mu zo wai ya taba shekara da wani a nan romo bana shekara biyun da ya wuce hmm. ya ce wai mu zo mu dora mashi kudi yana jin haushin shi shine sai muka zo sai muka shiga wurin sai ya ce to mu ɗora mashi kuɗi sai muka ɗora mashi suke to mu tafi mashi da yaron da mun tafi da yaron ni na juyo to irin da na juyo aka kama ni sai suka sako yaron suka maido yaron da kuɗin nawa ne kuke kuka ci a biya dubu dari biyar ne ya ce a biya amma bai biya ba an ya sako yaron ma bai biya ba ba yi magana kuɗin ba To sai dai kuma ina gab da haɗa wannan rahoto sai wani bayani ya shigo mini cewa masu garkuwa da mutanen sun tilastawa mutanen da ke kewaye da garin na Baddo barin gidajensu suka shigo garin na Baddo. Mu dai muna neman agaji. Me ya faru? Yawa tsakani da Allah yanzu mu nan da cikin garin na Baddo gaskiya muna samun barazanan waɗannan mutane. Wasu mutane kenan? Waɗannan yankin nasu din nan. Mutane ne kawai fulani da suke suke koran mutane a cikin gejin nan. Wallahi malam daga arewa da mundugu abin da mangoro ba babu kai abin da yamma har su canje lungun nan can duk ba habran nan adam a can babu da ni babu haushe ba wata kabila ba da ana nan na muskala suna zuwa da dare wallahi da da rana ka ta jiya mun da rana ka shiga gidajen mangoro yanzu ka kazuna mu duk an kame gaba ɗaya kamuna a nabu duk ba masaka Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.